Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya biyar talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. za ku iya sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku da safiyar talata bakwai ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Sahabu Imam Aliyu ne tare da Ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin safe ga kanun labarai. ma'aikatar shari'ar amurka ta ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke san francisco ta buƙatar maido da murnin hana shigowa amurka daga wasu ƙasashe bakwai shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin ba sojojin ƙasar cikakken goyon baya sannan ɗan takarar shugabancin ƙasar faransa françois filon ya ce zai ci gaba da yakin neman zaɓe duk wada zargin biyan matarsa albashi da bai bisa ƙa'ida to kanin labaran kenan duk sauran wani adres din da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita waje turai in aka interviewing din shi sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home amma in yana nigeria ba ma jin maganan shi daya daga cikin masu gangamin nuna rashin gamsuwa da alƙiblar gwamnatin shugaba Buhari a Abuja kenan. Allah ya bashi dama da nasara na kawo mana tsaro daidai gwargwado a cikin ɗari mun samu casa'in duk ɗan Najeriya sai ka samu tsaro kake iya buɗe baki ka ce kana jin yunwa ma. wani daga ɗaya ɓangaren na kishiyoyin maci da aka yi abuja kan tsadar rayuwa daga jihar naija kuma rundunar 'yan sanda ta kama mutane fiye da mai kan zargin suna fashi da makami da fyaɗe a wasu sassan jihar kamaru ta ce ba za ta lamunta da irin harin da aka kai a kasar makon jiya wadda ya halaka ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ba aliyu mustapha na tafi da shirin tsaka mai wuya a fara da labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta gabatar da takardar ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke San Francisco ta buƙatar maido da murnin shugaba Donald Trump na hana shigowa Amurka daga ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi. Kotun ta tara a jerin matsakaitan kotunan ɗaukaka ƙarar na shirin fara sauraron muhawarar baka daga ɓangarorin biyu a yau ɗinnan talata. takardar ɗaukaka ƙarar ta ma'aikatar shari'a na cewa hana shigowar wani iko ne da shugaban ƙasa ke da shi na hana baƙi shigowa amurka da kuma shigar da 'yan gudun hijira takardar ta bayyana umarnin da wani alƙalin tarayya ya bayar na janye umarnin hana shigowar da cewa wani kuskure ne kuma ya wuce makaɗi da rawa wasu lauyoyin amurka da kamfanoni kusan ɗari da wasu jihohi biyu da wasu 'yan jam'iyyar democrat ciki har da sakatarorin harkokin waje na da john kerry da madeleine albright sun kalubalanci wannan hanin a kotu 'yan jam'iyyar democrat na zargin cewa an bayar da murnin ne da abin wato da abin da suka kira muguwar manufa kuma ba a aiwatar cikin tsari ba kuma ba wani bayani kwakwara baya ga haka kamfanonin fasaha ciki har da manya-manya da ke silicon valley a irin su apple da facebook da google da microsoft da twitter sun gabatar da ƙara ranar lahadi a kotun ta ɗaukaka ƙara suna masu goyon bayan ƙarar da aka gabatar ta neman a soke dokar hana shigowar shugaban amurka donald trump ya alkawarin ba sojojin kasar cikakken goyon baya yayin wani jawabi da ya yi ga sojoji a ziyarar da ya kai helkwatar umarnin sojojin amurka centcom a takaice da ke sansanin sojin saman amurka da ke tamfa a jihar florida za mu goyi bayan ku ɗari bisa ɗari za mu kare masu kare mu kuma samsam ba za mu taɓa yashe ku ba a cewarsa. a jawabin da yi bayan cin abinci da wasu sojoji da ke shirin a tura su fagen daga trump ya bayyana cikakken goyon ba ga kungiyar tsaro ta neto amma sai ya ce abin da kawai muke bukata shine dukkan kasashen membobin nato su rinka biyan hakkinsu na kasancewa cikin wannan kungiya ya kuma yi magana kan isis wadda ya ce kungiya ce mai aniyar kashe al'umma da dama a fadin duniya ba tare da ambaton umarnin shugaban kasa da ya rattaba hannu a kai a makon jiya mai takaita shigowa amurka ba tam ya ce ya dau mataki kuma zai ci gaba daukar matakin kakkaɓe abin da ya kira tsatsauran ra'ayin addini daga kasar cibiyoyin soji ta centcom ce kan ke bayar da umarni da kuma taimakawa wajen gudanar da ayyukan soji da ƙawayen amurka don tabbatar da matakan tsaro a yankunan gabas ta tsakiya da kuma asiya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc dan takarar shugabancin kasar faransa francois filon ya ce zai ci gaba da yakin neman zabensa duk wadda sukar da yake fuskanta bayan rahotannin jaridu masu nuna cewa ya biya matarsa wani adadi na kuɗi na tsawon shekaru sha biyar ba bisa ka'ida ba lokacin shi dan majalisa ne filon wanda ya ce ai ya biya matarsa ne a kuɗin da ya cancanci irin aikin da take yi kawai ya roƙi gafara ne saboda abin da ya kira kuskure saboda ɗaukar iyalinsa aiki to amma ya ce albashin da ya ba matarsa ya dace sosai ganin cewa masaniya wato masanaciya ce a fannin shari'a babu wanda ke da damar yin alƙalanci kan irin aikin da ya kamata hadimar majalisar dokoki ta yi sai shi kansa ɗan majalisar a cewar filon a wani taron manema labaran da ya kira jiya litini a martanin da ya bayar game da zargin cewa matarsa ba ta aikin komai duk wada an yi ta biyan ta albashin dala dubu hudu a wata filin jinin wato farin jinin filin ya dusashe matuka a tsawon makonni biyun da suka gabata tun bayan da jaridar kwankat anshane ta wallafa wani rahoto mai kunshe da bayanin albashin matar ta filin ma'aikatar harkokin wajen amurka ba za ta kira taron manema labarai na kulle yomin ba a wannan satin wani sabon al'amarin da ake gani tun bayan rantsar da shugaba donald trump mai magana da yawun ma'aikatar mark tona ya gaya ma muryar amurka cewa ma'aikatar ta harkokin waje ba za ta ci gaba da amsa tambayoyi tambayoyin manema labarai sai dai kawai ba za ta zauna da yan jarida irin na kulliyomin a wannan mako ba wato tun shida ga wata zuwa goma ga wata yace to amma jami'ai da abin ya shafa za su maido da hira da yan jaridu na yomin da zarar sun samu sukunin hakan rabon a kira taron manema labarai na yomin a ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ranar 19 ga watan janairu lokacin da kakakin ma'aikatar john kirby wadda nadin siyasa ne kuma tsohon sojan ruwa ya jawabinsa na karshe. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc za mu faro shirin ne daga abujan najeriya inda mukaddashin shugaban najeriya yemi osibanjo ya gaya masu zanga-zanga kan tituna da ma waɗanda ba su fito ba cewa gwamnati tana jin su raɗau kan matsalolin matsin rayuwa mataimakin shugaban kasar ya furta haka ne lokacin da yake jawabi a ganawa tsakanin kwamitin ba da shawara kan yunkurin farfaro da tattalin arzikin kasar da kuma 'yan kasuwa farfesa wasu banjo ya nana ta kalaman shugaba buhari a baya cewa ya san irin mawuyacin hali da 'yan ƙasa ta kowane fanni suke fuskanta mukaddashin shugaban kasan yana magana ne a daidai lokacin da masu zanga-zanga suka yi da ba nesa daga fatar shugaban kasar kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da nasu adamu hikaya ya haɗa mana. What do we want? Fire the grass cutter. masu zanga-zangar da bangare daya na cikar gwamnatin buhari daya na mara baya ga gwamnatin ke daga murya da faɗar abin da suka fito don cimmawa a abuja duk da dakatar da irin wannan gangami da rundunar 'yan sanda ta yi na lura wasu fuskokin masu zanga-zangar jigogi na kungiyar ceto matan chibok bbog kamar maureen kabrok da fatima abba kaka fatima abba ta ce tufes ya zo ma dai daga baya ne kan gwagwarmayar ba wai ne ya jagora ba enough is enough da sauran mutane da yawa suka zauna suka tantance suka yadda da wannan mutum ɗaya ra'ayin shi ne kuma ni ina respecting din shi ya fi fito daga baya ya ga ko meye dalilin shi ya janye akwai wanda ma ba su fita sun ce za su yi baballe su janye kuma don two face ya fita two face ai ba shine bakin yan Najeriya ba kuma shi wannan abin da ake ko da mutum ɗaya ne ya fito ya tsaya ta yi muryan mutum ɗaya zai iya kasan nan gaba ɗaya akwai matan da ta mutu kwanan nan America ta talatin ita kadai take fitowa tana tsayawa bakin White House tana abin ta ta fito ra'ayinta ne to shine magana morin kabrok na korafin shugaba Buhari baya fayyace bayani kan muradun gwamnatin ofishinsa. Duk sauran wani address ɗin da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita waje turai in aka interviewing din shi sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home. Amma in yana Nigeria ba ma jin maganan shi. Sau ɗaya kawai kuma ya yi media chat and this was December 2015. Tun lokacin nan kana da iyali in kana gida baka magana da matanka baka magana da yaranka baka magana da yan uwanka to ai mu muka fito muka yi zabe muka dangwala masa lokacin March 28. saboda haka muna da kowanne right in suna yin abin da ba mu ji daɗi ba za mu fito mu faɗa musu Abdulhamid Dan Kirko na bangaren masu gangamin marawa shugaba Buhari baya ne. Allah ya bashi dama da nasara na kawo mana tsaro daidai gwargwado. A cikin ɗari mun samu casa'in duk ɗan Najeriya sai ka samu tsaro kake iya buɗe baki ka ce kana jin yunwa ma. Mu muna goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda mutum ne mai gaskiya, mai rukan amana, mai tabbatar da kowane ɗan Najeriya an saurare shi kuma ya faɗi matsalolinsa. In suna da matsalolinsu su faɗa menene matsalolinsu suna fadan ra'ayoyinsu ne ra'ayi a ƙasa da shekara biyu ai ba su kyauta mana ba. Masu zanga-zangar dai da ke da bambancin ra'ayi sun yi maciyar magamar hanyar shiga fadar shugaban kasa ba tare da wani yaya kushe wani ba kuma 'yan sanda sun yi da fifi don tabbatar da doka da oda tsohon shugaban hukumar kare haƙoƙin bani adama ta najeriya farfesa odin kalu na daga cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar ta ɓangaren masu caccakar gwamnatin tarayya nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya za ku ji abin da jamhuriyar kamaru ke cewa kan harin da aka kai cikin ta da ya halaka ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya biyar a makon jiya amma daga mina fadar jihar naija kuma rundunar 'yan sandan najeriya ta kama mutane fiye da metan waɗanda take zargin su da kai hare-hare da suke yi sanadiyyar hasarar rayuka da dukiyoyi masu yawa a jihar ga ci gaban rahoton da mustapha nasir ba tsari ya aiko mana A 'yan kwanakin baya dai, 'yan bindigan sun afka ma garuruwa da dama a ƙananan hukumomin rafi da kuma shiroro, inda suka hallaka jama'a da dama tare da yi ma mata fyaɗe sannan da sace dabbobi masu ɗimbin yawa. A wani taron manema labarai Amina, kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Zubairu Ma'azu ya ce sun samu nasarar cafke waɗannan mutane ne a cikin watan da ya gabata. kuma a yanzu haka suna gudanar da bincike a kansu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh, mutanen nan sun taso haikan sun hana jama'a zama a ƙauyukansu kullum su zo su shi ƙauyuka su farma ƙauyuka su ɗebi shanu su halaka mutane su bar gari su ɗebi kayan abinci su bar gari to amma alhamdulillah da taimakon ubangiji da kuma mutanen da shi shugaban 'yan sanda inspector kenan ya karo mana da kayan aiki da ya karo mana mun shiga wa'annan wuraren kuma alhamdulillah ka ga dai irin nasarorin da muka samu ga irin jama'an da muka mutane da muka kama masu laifi kenan ga kuma bindigogi da makamansu iri-iri wanda muka samu mun kama mutum ya kai cikin wannan watan da ya wuce ya kai mutum 216 to amma ka san kame irin wannan dole za ta tantance a cikinsu dai masu laifin da muka samu sun kai kamar 116 a cikinsu. Daga cikin mutanen da aka nuna ma manema labarai dai har da wasu matasa guda uku da suka kware wajen yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa da ya ce sunansa Muhammadu Sani. Gashi ka sa abin da kawo ka Na sani. Mene ne kawo? Aikin kidnapping. Kai kana sace mutane? Eh. A ina kake? Mariga. Mariga nan Niger ke. Eh. mutane nawa ka taba sace mutum biyu a ina ka kai su da ka sace a daji a daji eh an baka kuɗi da ka satan kuku wallahi ba an sa kuɗi ba amma an shirya miliyan uku amma me yasa kake wannan aiki abinda Allah ya kawo ne kawai ka san laifi bane <laughs> na sani ka me yasa kake yi to kaddara ne Allah ya riga kawo sai hakuri baka da aikin yi ne akwai shi menene kake yi kiwo da noma shekarunka nawa da haihuwa tsakani da Allah ne dai a yadda nake gani za a samu dai 26. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Jamhuriyar Kamaru ta ce ba za ta lamunta da irin harin da aka kai kan iyakar kasar da Najeriya cikin makon jiya wadda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar waɗanda suke aiki da kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke shata kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu ba. Ga awal garba da ci gaban wannan rahoto. Musta Nasiru Muhammad wakilin ministan harkokin cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru ne. Abin amsar da zan baka shine wato shugaban kasar ya tabo mu da cewa ya kamata wato a ci gaba da bincike game da wani al'amari da ya faru. An tabo majalisar ɗinkin duniya kasan an tabo wato wannan don ci an taba duniya gabaki daya saboda waɗannan mutane wadda suke aiki a nan kan iyaka tsakanin kasar kamaru da najeriya mu dai abinda za mu iya ga maka nan cewa muna ainihin wato zargin yan ta'addan boko haram bayan hakan nan kuma da ko wasu yan bindiga wanda ainihin muke zargi su ma suna da hannunsu a ciki amma babu tabbas har ila yau da muna kan bincike kar ka manta cewa wannan bangaren na kan iyaka na ainihin wato tsakanin kasar kamarun najeriya musamman dai wato garin kontakt inda wato aka yi wannan muna aiki bangare da kungiyar boko haram take yawan aini wato kai hare-hare shi sa muke aini zargin wani kungiyar boko haram amma muna da mataki sosai na magance wannan matsalar da lokaci kadan za mu baku cikakken bayani za mu ce nan da sati daya kasar kamaru ba za a ce kawai boko haram ba ne wancan gabasin kasar kamaru eh, kasan wannan eh, ana kasan wannan shashin muna da matsala da gaske da ayan wato wakaftar mu za mu ce dan afirka ta tsakiya eh, afirka central fara da faransa kasa in na yawan shiga wannan shashi amma an kama su kuma an kan makamai a hannunsu to kaga irin wannan mako a nan a arewa yana faruwa shi yasa muke muke zaton cewa zai iya zama yan bindiga amma kuma ba mu ci da tsammanin ma yan ta'addan boko haram bane wannan hari dai an yi shi ne a ƙauyen kwanca a arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru da kuma ta gabashinta an da take fama da mayakan antibalaka na ƙasar bangi a cikin harin da aka kai a can garin na kwanca an kashe 'yan ƙasar najeriya guda uku da 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru guda biyu masu agazawa ƙungiyar majalisar ɗinkin duniyar mama Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. za mu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Nijar kan kwamitin da gwamnatin kasar ta kafa domin gyaran fuska ga dokokin aikin jarida a kasar sai dai an so a yi tuya a manta da albasa za ku ji abin da ya faru da hantsin ana tare da sashin hausa na murya amurka inda muka kawo muku shirye-shiryen nan kai tsaye daga nan birnin washington dc karfe 12 da minti 17 na dare ga aliyu mustapha da shirinmu na gaba tsaka mai wuya jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc sanin ku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya idan kana saurin shirin na 'yan kwanakin nan kaji muna ta sauraron muhawara ne tsakanin alhaji ibrahim abdulkarim daraktan cibiyar nan da ke tallafawa kungiyar buhari wajen samun mata kudade da kuma babban sakataren jam'iyyar apc ta ƙasa alhaji mai malabuni kan batutuwa da dama da suka shafi ita jam'iyyar kanta da ke mulkin najeriya da kuma musamman kamun ludayin shugaba muhammadu buhari tun ma ba zancen korafe korafin wasu 'ya'yan jam'iyyar ba da ke ganin kamar jirgin ya tafi ya bar su a baya to yayin da su 'ya'yan jam'iyyar da ma mutanen najeriya da yawa suke jinjina a gwamnatin ta buhari kan rawar da ta taka a fannoni daban-daban na kula da 'yan ƙasa kama daga nasarar da ta yi wajen yaƙi da ta'addancin boko haram da famar da take da cin hanci da rashawa wasu suna ganin kamar buharin bayan ya ci zaɓe ya juya musu baya a shirin da ya gabaci wannan na ƙarshe da muka gabatar a makon jiya mun ja aya ne a kan magana da wasu suke na cewa kamar gwamnatin ba ta son wato a soke ta ko kuma a soke lamirinta kamar yadda ta nuna rashin jin daɗi lokacin da mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu wanda kowa ya san tsohon gwamna ne na babban bankin najeriya ya nuna rashin amincewarsa da wasu matakai na tattalin arziki to dangane da haka ne sakataren jam'iyyar ta apc yake ce mana babban abin da muke duba a jam'iyyance muna duba alkawuran da muka yi wa 'yan Najeriya ne. Na farko maganar tsaro, maganar cin hanci da rashawa, maganar kuma samar da aikin yi. Ka gani maganar tattalin arziki, kaga irin wa'annan matsaloli idan akwai abin da baya samuwa musamman ni da nake maganar na ina daga arewa maso gabashin ƙasar nan na inda Boko Haram ta taso. yanzu ne mutane suke iya shiga kasuwa suke iya shiga masallaci ko coci ko kuma su je gona ko kuma su je makaranta su da lafiya to mu wannan zaman lafiya da ta samu lokacin zaɓen nan fa mutanen mu cewa suke koma kashe-kashen nan aka daina su an biya su in ka duba kuma maganar nan ba abin da aka bari ba wanda aka bari akan cewar tun daga kan kuɗin makamai wanda aka danne aka rarraba hmm. ba wani kuma wanda aka kama aka gurfanar da shi da bai ce shi ga wanda ya baiwa kuɗi aka yi dalla-dalla da shi ba. To duk wani abubuwa yana tafiya a Najeriya nan kowa yana gani. Yanzu magana. gaban shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ai ba magana ne ma tukuna a yanzu ko ana ganin shi ko ba a ganin shi ko wasu sun tare ko wasu ba su tare ba ba shi ba ne. yana shi Alhaji Ibrahim ya sani ya san shugaban Muhammadu Buhari sarai su yana daga cikin mutane da suka yi wannan gwagwarmaya yana daga cikin mutane da suka sadaukar da kansu shugaban Muhammadu Buhari ya samu nasara kuma har gobe na san zai yi wannan maganar tsaro alhamdulillahi sannan maganar cin hanci da rashawa shi ma ta ɗauki hanya abubuwa da da ba sa faruwa sun faru yanzu talaka a Najeriya yana gani zalunci baya yiwuwa yanzu sannan maganar tattalin arziki ɗin nan ba yadda za a yi a saci kuɗin ƙasan nan kuma a zo a tarar da kuɗi a ce talaka ya ji daɗi cikin lokaci kaɗan. Ƙasan nan ya zo ya samu baitulmalin ƙasan nan ƙwarangwal ba komai a ciki. Wannan ita ce ta jawo matsala da ake fuskantar wannan matsin tattalin arziki. Wa'annan abubuwa kuma dukkan masu shigewa ne shi fa gyara ita ke da wuya. Barna. Wallahi. Barna. waɗannan kuɗaɗe da aka sace aka binne a gonaki wasu aka fitar waje wasu aka binne a cikin gidaje wasu aka yi gine-gine waɗannan kuɗaɗen su ne kuɗaɗen da ya kamata a yi wa talakan najeriya aiki talakan najeriya ya ji daɗin rayuwarsa to waɗannan abubuwa shine abin da ya dami shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma ana yin su eh, alhaji mai magana tattalin arzikin nan da ka ɗauko ta sani tana wani abu da ya faru kwanakin nan ah, inda mutane suke cewa gwamnati nan ba ta so a soki lamirin wani abu da take ta fi sun dai a yabe ta al misali ah, maganar sarkin kano da ya soki lamirin batun ɗauko bashin na dala biliyan talatin Eh, su garba shehu suka fito suka mai da ansa cewa shi bai da cikakken bayani da sauransu wanda mun san shi tsohon gwamnan babban banki ne ya kuke hmm. kallon irin eh, su ba na son ce su kalamiri kokarin gyara wasu daga can abubuwan da ke faruwa da mutane irin su sarkin kano za su yi har a zo a bayyana jama'a ana jan ana cece tsakanin su da gwamnati aliyu kasan kowane gwamnati tana da tsarinta sannan kuma maganan bashi din nan ba ba a ɗauko ba sai da aka yi tsare-tsare kuma bashin nan kowane ɗan najeriya ya tabbatar cewar shugaba muhammadu buhari ba zai karɓo bashi saboda wani ya sati kobo a ciki ba kuma wannan ayyuka da za a yi dinnan su ne ayyuka da ainihi zai gyara rayuwar talakan najeriya sannan a samo da kayayyakin more rayuwa a ƙasar na a san cewar gwamnati tana aiki. Mm. Babu yadda za a yi ba kuɗi kuma mutane su yi tsammanin cewar za a yi aiki. Ai ba talakan Najeriya bashi ne a ci baya so ba. Maganan a ɗauko bashi irin na da wasu su sa aljihunsu su tafi daga baya a zo a dinga cirewa daga cikin kuɗaɗen gwamnati shine abin da talaka baya so. Ba wani aka cire tallafin mai talaka ya goyi baya. Wannan duka amincewa ne da ƙoƙari da kuma gaskiya irin ta shugaba Muhammadu Buhari banda shi ban gani wanda zai iya cire tallafin mai talakan Najeriya bai fito ya yi bore ba. Eh, amma ko lokacin Abacha da aka kara kuɗin mai sai da aka fito aka ci ai shugaban Muhammadu Buhari shi za a bai wa PTF akwai tsarin PTF din da za a yi shi zai shugabanta sannan talakawan Najeriya suka amince da karin kuɗin. To irin wa'annan abubuwan ba maganan bashi ne matsala ba maganan wane ne yake shugabanci me za a yi da kuɗin wannan kuɗi kowa ya sani za a yi funding din budget ɗin ƙasar nan ne da shi na yadda da duk wannan bayanin ka alhaji mai mala abinda nake cewa shine idan eh, an ba da gwamnatin tana ɗauka tana yadda ta ɗauki gyara idan an yi mata shi kamar da su sarkin kano suke kokari su yi ba tare da an maida musu martani ba tana ɗaukar gyara mana gyara in ya zo daidai da tsari abin da zai gyara tsarin tana ɗauka ai shawara ce ta kawo cewar a cire tallafi ko kar a cire alhaji mai mala abinda nake mm. cewa maganar ɗazu muna maganar samun damar a kai ga kunnen janar muhammadu buhari a yi mashi mara ko ce shugaba muhammadu buhari a yi masa magana wanda alhaji ibrahim yana cewa wannan abun yana da wuya a halin da ake ciki yanzu ba ka ji watakila rashin samun wannan mashigin ne ko da yake yana da waya a ce kamar sarkin kano ya kasa kaiwa ga shugaban kasa Ehm, maimakon a fito na jama'a ana irin wannan cece ce din ya kuke kallon wannan abin ne eh to kasan ni a yadda nake gani ko kuma a yadda muke gani ba wasu shawarwari ba sai duniya ta ji ba domin duka shi mai martabar sarkin kano ya san hanyoyi da ai yana ganin shugaban muhammadu buhari ba wani mun san irin shawarwari da ya bayar lokacin maganar tallafin mai da ake a cire a akokar a cire wa'annan duka abubuwa ya shi ma nuna kwarewansa a lokacin to kuma lokacin da yanzu aka kawo maganar ɗauka bashi dinnan tsare-tsaren da ah, ai ko in ka karanta martanin da ainihin shigar garba shehu ya fitar ba wai wani magana ne mai zafi ba ai watakila ba da irin tsare-tsaren a tattare da shi bai ga irin tsare-tsaren da aka yi akan maganan wannan bashin da za a hmm. ci ba ne so kuma kaga bashin nan da za a ci saboda amfanin ɗan najeriya ne saboda ba wani ɗan najeriya yanzu na gari wanda yake son ƙasar nan ta ci gaba da zai ce a'a tsare-tsaren nan kar a ɗauko kuɗi a sa a ciki shi ma yadda ya duba abin ne ai kamata shi yasa kai ma yanzu kamar yadda kake nuna ce bai kamata a fito bayyanan jama'a ana maganan ba bai kamata a fito bayanan jama'a na ba da shawaran ba wannan abu ne shi shi martaba sarki zai iya isarwa shugaban buhari kuma su yi magana a ah, gashi yadda yake gashi yadda ke wannan ba ma sai an zo bayyana jama'a kamar yadda ka faɗa ba mu mun san cewar wannan tsare-tsare din dai za ta yi wa dukkan ɗan najeriya amfani in ka duba hanyoyin mu titunan motoci sun mutu in ka duba railway idan ka duba hanyo abubuwa da yawa sun taɓarɓare a ƙasar nan kuɗaɗen da ya kamata a zuba a yi wa'annan gyaran a baya ba a yi su ba an bayar an cinye kuɗin kuma ayyuka sun tsaya da kudu da arewa ba inda wani aiki da aka bayar da aka ba da kuɗi don a gama aikin nan duka sun tsaya wani an soma an bari wani suna tsakiya ba a gama ba su kaga bayar da za a yi a ce ƙasa ta ci gaba a halin da ake Tuma da la. To jama'a game da muka ce wannan shine kashin ƙarshe na wannan tattauna da muka kawo muku game da ƙorafe-ƙorafen 'yan jam'iyyar APC da kuma abin da suke faɗa da kuma gyare-gyaren da suke so a yi musu. a shirin makon gobe allah ya kai mu za mu cila ne zuwa cikin ƙasar kamaru mu dube ta da shugabanta paul biya wanda bayan shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe duk afirka ba shugaban da ya daɗe yana mulki kamar shi shekaru ya hau ma dattijo ka san ko ilmance kasa annabi ya ce idan wani shekaru ya yi mutum to wani abun a kiyaye masa shekaru za hau masa mu ba mu ki masa ba ko ba gane ba ya bar mu wasu ma su gwada akwai yara da suke ta kusa a lokacin zaɓe ku ka da shi a lokacin zaɓe ku ka da mu yanzu mutum ya ɗauki sarauta me yasa shi da zai ba ma wani yaro mai sabon jini shi ma ya yi nashi kamun ludayin ba galibin duk ministocinsa daga shekara sittin ne shi ya haura har yaushe ne ya fi gane su saboda jen suna nan dukkan suna da karfi da yawa za su kama na yaƙi a ƙasa. To sai a jira zuwa wannan shirin. Yanzu dai muna godiya da bankwana ga bakinmu Alhaji Mai Malabu ni da Alhaji Ibrahim Abdulkarim da kuma wakilinmu na Abuja Nasiru da Mulika da ya taimaka muka kamo ko wannan shirin na yau. A madadin su duka, ne ne Aliyu Mustapha Sakwato a birnin Washington DC. Salamu alaikum. To, madalla kasance da mu ranar talata mai zuwa domin jin wani sabon shiri kamar yadda kuka ji ana tare da sashen hausar murya Amurka nan Washington DC ga shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya. To a takaice ma'aikatar shari'ar Amurka ta ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke San Francisco ta buƙatar maido da umarnin hana shigowa Amurka daga wasu ƙasashe bakwai. masu saka ido kan shirye-shiryen gudanar da zaben somaliya sun ce rashawa ta yi katutu a harkar gabanin zaben shugaban kasar da za a gudanar gobe laraba ta yadda 'yan takara ke ta baiwa 'yan majalisa kyaututtuka da makudan kudade don su samu kurkunsu 'yan takara 23 ne ke kalubalantar shugaba mai ci hassan sheikh mahmud wanda ke neman wa'adi na biyu mai tsawon shekaru hudu a matsayin shugaban wannan ƙasa ta ƙuryar afirka 'yan majalisa waɗanda aka zaɓa bara su ne za su zaɓi shugaban ƙasar da yake jawabi ga manema labarai jiya litini ciyaman ɗin kwamitin yaƙi da cin hanci mai zaman kansa ya yi barazanar bayyana masu bayarwa da kuma karɓar rashawar. to madalla gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rahoto kan zargin rashin biyan albashin ma'aikatan wasu kananan hukumomi a jihar Yobe kamin na madadin Ibrahim Kalma sai garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Diodo ne da ya kula da akin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya wato Mr Lopez anan ni sahabu Mr anan ni sahabu Imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya